If I have an approval for concessionary change rate, it the same thing applies to the Hajj Commission. Like I have already applied. Idan na samu rage rangwamen canjin naira zuwa dala ga maniyata na daga gwamnatin tarayya, hakan kai tsaye ya shafi hukumar alazan musulmi. Kuma tuni na mika wannan bukata da dukkan mu za mu amfana. babban sakataren hukumar masu ziyarar ibada urushalima john kennedy ofara ziyarar musamman hukumar alazan najeriya don ci gaba da aiki tare ya zama ziyarar ibada da aikin hajjin sun zama tamkar makarantar sauya ɗabi'un 'yan najeriya su zama masu kishin ƙasa zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista da yaƙi da cin hanci da rashawa a gani na babu wasu hukumomi biyu da ke aiki tare irin ɓangaren ziyarar ibadar kirista da hajjin musulmi da kan kyautata imanin 'yan najeriya rabaran yohana amos na hukumar ziyarar ibadan ya yi karin bayani manufanmu shine jama'a idan suka je ibada sun je sun gan inda ainihin wani abun ya faru ya kamata ya taba su su sauya rayuwansu su zama mutane masu ibada su zama mutane masu tsoron allah har fiye da yadda suke da shi kamin su yi tafiya wannan shine addu'a shine fata na na hukumomi amma zuciyar mutum ai sai allah allah ne yake sauya mutum ya zama abin da allah yake so amma duk da haka muna gani a fili mutane da yawa suna tafi su dawo suna shaida cewa ba shakka rayuwarsu ta samu sauyi abubuwan da da suna yi wanda maganan Allah bai da shi ba suna dawowa suna bin maganan Allah idan wannan yana ci gaba za ka zo ka tawar cewa al'ummar najeriya za ta zama al'umma masu tsoron ubangiji wahalar ma kasan nan ba rashin kuɗi ba ne muna da duk abinda da kowane kasa take da shi a kasan nan amma saboda masu gudanar da ita ba su tsoron allah shi ya sa ba mu tafi ko'ina ba saboda haka idan mutane za su je ibada a madina za su je a urshalima za su ji tsoron allah za ka ga da kasan na za ta sauya shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar ya ce hukumomi na nazartar hanyoyin dogaro da kansu kan wannan aiki da ibada. Nauyi yana ma gwamnati yawa kuma aikin hajji din nan abu ne wanda yake daga nan har lokacin da Allah zai tashi ƙasarsa bayan shi za su ci gaba da tafiya. da haka dole ne da masu zuwa aikin hajji da masu zuwa ibada jerusalem hukumomin nan su dubi hanyoyin da za su tsayo a kan kafafuwansu ko da gwamnati ta ce ta tsama hannunta gaba ɗaya daga abin da ya shafi ba da tallafi ba za a fasa zuwa ibadan ba to kafin a wayi gari a kai ga wannan to gara a yi fara tsinkaya ta ya za a yi a tsaya kan kafafuwa din barista muktar wanda shine tsohon kwamishinan ayyuka na hukumar ya amshi ragama daga shugaba da ya kammala wa'adi muhammadu musa bello da ba da tabbacin kulawa da alazan Najeriya. Ta yadda za su yi aikin su cikin walwala, kwanciyar hankali, kuma babban muhimmi a ce sun yi hajji mabrur. Dubban mutane ke zuwa aikin hajji da ziyarar ibada Urshalima daga Najeriya, da hukumomin gwamnati a tarayya da jihohi ke tura malamai, likitoci da sauran jami'ai don kula da ɗimbin maniyyatan. Nasura da Mailika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.